a yau muna sha tara ga watan ramadani hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya zo daidai da takwas ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da shida cikin tafsirin na littafin allah maɗaukakin sarki har yanzu muna cikin suratu ghafir a jiya mun tsaya kan aya ta ashirin da tara insha allahu ta'ala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 كدأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد الله يشي وقال الذي آمن wannan wanda ya imani ya ce ya kawo ya ku mutane na ni a kafu alaikun misla yau mil ahzab ni ina yi muku tsoron azaba ko abin da ya gabata na kwatankwacin abin da ya faru ga jama'u da ƙungiyoyi masu yawa misla da abin kaumi nuhin kwatankwacin al'ada abin da ya sa mutanen annabi no wa adin da adawa wa samuda da samuda wallazina min ba'dihim da waɗanda suka biyo bayansu wa mallahu yuridu zulman lil ibad Allah baya nufin zalunci ga bayi Allah madaukakin sarki yana ci gaba da hakaito mana wa'azin wannan mutumin da ya yi imani daga cikin ali fir'aun a jiya ayoyin da muka karanta mun ji mutumin yaftumu imanahu yana koyon imaninsa to amma a yadda ya ci gaba da wa'azi kamar ya fito ya bayyana abin da yake kai ko dai dan ya riga ya sallama in ma an kashe shi to shi ya ya rabauta ko kuma dan yana da tabbacin cewa fir'auna da jama'arsa ba za su yi masa komai ba da haka ayoyin da suka biyo baya sun gwada cewa ya fito fili ya bayyana imaninsa farkon lamari koyewa yake ba san ya riga ya yi imani ba amma yanzu dai ci gaba da bayanin da yake yi to ya gwada cewa yanzu ya riga ya sallama ko dai a kashe shi shahada ko kuma yana da yakinin cewa ba za su taba shi ba saboda kusancinsa gare gari yake faɗa musu ya ce ya kauni inni a kafu alaikum ina ji muku tsoron mitla kwatankwacin yaumin azab ranar jama'u ranar taron mutane ranar gangamin mutane ana abin da yake nufi da yaumin azab ai rana ta halakarwa ta azaba da ta faru ga jama'u daban-daban ya kira su al'azab domin kowane jama'a kowace kabila kowane mutane kamar kungiya ce mai zaman kanta saboda abin da ya haɗa su na tafiya na ra'ayi guda ko na gari guda da haka waɗannan ƙungiyoyi da ya faɗa duk sun karyata manzanni sai ya buga misali da misla da abin tsaumi nohin a nan idan mun lura za mu ga a baya tsoratar da su abin da zai same su a duniya idan suka yi wancan kali da abin da annabi musa ya zo da shi ya nuna cewa a idan azaba ta zo ba wanda ya ce tsoratar da su ya kawai na kuma mulkul yau ma zahiri na fil'ar faman na min ba'atin lahi in ja'ana a ga wannan tsoratarwa ne daga abin da zai faru a duniya sai kuma yake tsoratar da su lahira in an je lahira a sai yake ƙara tsoratar da su abin da ya faru a nan duniya gabanin lahira din dangane da abin da ya faru ga waɗanda suka karyata manzanni a su, sai ya ba da misali ce misla da abin ƙaumi ne, kamar al'adar nan ta mutanen annabi no al'ada su ta karyata manzanni kuma kun kwaikwai irin wannan al'ada ƙaunin nuhin mutanen annabi no waɗanda Allah ya halakar da ruwan tufa da ya ambata musu wannan ne shi yake gwada cewa waɗannan mutane suna da labarin abin da ya faru ga mutanen annabi ne shi sa ya buga musu misali da shi a ruwan tufana ruwa ne da ya game duniya ya zama ba wanda ya tsira sai wanda Allah ya ji kai sai wanda Allah ya kar waɗanda suka kasance tare da annabi no a cikin wannan jirgin ruwa ne ruwa ne da ya ta sama da ta kasa to da haka abu ne da yake shahararre suna da labari sannan sai ce wa adin da adawa adawa mutanen annabi hud wa samud da samudawa mutanen annabi salih waɗannan kuma gidajen jinsu inda suka zauna kusa da su ne dan haka suna da labari sai buga musu misali to irin al'adarsu ta karyata ah, Allah ta karyata manzannin Allah ta saba wa Allah ga abin da ya sami su ku tuna wannan al'adar ta su ba inda ta kai su ma kada ku yi Wanda zai na min ba'dihim da ma wanda suka biyo bayan wanda ya gwada ba laifi a fada wa mutane yayin tunatarwa da wa'azi a labarukan al'ummar da suka gabata da irin abin da suka aikata amma waɗanda suka yi aiki na kwarai Allah ya ba su sakamako kyakkyawa amma wanda suka yi akasin haka Allah ya kama su malai ya ambata kamar yanzu yadda nan yake tunatar da su abin da ya faru ga waɗannan mutane waɗanda suka gabace su kuma haka mu ma muke karantawa a cikin alkur'ani Allah yana ba mu labarin waɗannan al'ummu domin mu ji abin da ya faru gare su dan kada mu bi wannan hanya ta su da tafarki irin nasu sai ce wa mallahu yuridu zulman lil ibad sani Allah baya nufin zalunci ga bayi da haka waɗannan da Allah ya halaka kuma ya halaka su mutanen annabi no da mutanen annabi hud da mutanen annabi sale samudawa da adawa duka waɗannan zunubi suka yi Allah ya kama Allah baya dukin zalunci ga bayi domin Allah madaukakin sarki baya zalunci a imam ibn ashur ya yi nuni ga wata fassara ta cewa lafazin zulman a nan zai iya haɗawa da ma'anar shirka don shirka ma zalunci wa mallahu yuridu zulman lil ibad sai zama Allah baya son bayi su yi shirka da haka Allah baya son zalunci ga bayi ma'ana baya son su yi shirka idan kuma suka yi shirka to za su gamu da hukuma a wajen Allah madaukakin sarki haka nan Allah baya nufin bayi da zalunci ko da a junan su ne kuma Allah bai nufi bayi da zalunci ba Allah madaukakin sarki ya haramta wa kansa zalunci kamar yadda hadisul qudsi ya tabbatar ayoyin alkur'ani da dama suka tabbatar Allah maɗaukakin sarki baya zalintar bawa da abin da ya samu bawa to abin da ya aikata shi da haka anan yake gaya musu ku ji tsoron Allah maɗaukakin sarki ku tsaya kan abin da annabi Musa ya zo da shi na gaskiya idan kuka saba to ba akwai abin da ya gudana ga waɗanda suka yi irin abin da kai kuma Allah bai kyale su ba wannan a duniya kenan da haka kuma sai ya koma zuwa kan abin da zai faru a lahira sai ke cewa ya kawo ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد نعم ويا قوم يا قوم تانينا inni a alaikum ni ina ji muku tsoron Yau tanad ranar da za a dinda kiraye kiraye Yau wallo na mudbirina ranar da za ku juya kuna masu ba da baya ba da kun min Allah min asim ba ku da wani mai kariya daga wajen Allah maɗaukacin sarki wa man yudlilillah wanda duk Allah ya fatar fa min sai da wani mai shiryawa mana ya koma yana tunatar da su kuma azaban lahira ya ci gaba da kiransu da ya mutane na dan tausasawa da jan hankali ya ku mutane na inni akhafu alaikum ina ji muku tsoron yawmat tanat ranar da za a kirayi juna ita ce ranar lahira an kira ta da wannan suna saboda abin da zai gudana a cikin ta na kiraye-kiraye kamar yadda ayoyin alkur'ani suka nuna kuma hadisai suka gwada kiraye-kiraye masu dama za su gudana a ranar tashin alkiyama akwai kiran da 'yan aljanna za su kira 'yan wuta wannan bayan an shiga wuta 'yan aljanna sun shiga aljanna 'yan aljanna za su kira 'yan wuta a an kadi wajajina ma wa'adana rabbuna haffa mun samu abinda aka yi mana alkawari ubangijin mu mana alkawari gaskiya ne tabbas ne fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan kuma kun samu abinda ubangijin ku yi muku alkawari gaskiya ne qalu na'am yan wuta ce. Eh haka ne mun samu kun wannan kira ne sun kirawo sannan kuma su ma yan wutar za su kira yan aljanna ana fidu alaina min alma'i aw min ma razaqakumullah ku koro mana ku kwararo mana abinda Allah ya ba ku na ruwa ko daga abin da Allah ya azurta ku idan azaba ce azaba suna neman mafaka sai su kira 'yan aljanna da sauki mai karfi su ce ku kwararo mana daga abin da Allah ya ba ku ku babu ruwa qalu inna Allah harrama ma ala kafirin sai Allah ya haramta waɗannan abubuwa ga kafirai ba ku ba waɗannan abubuwa haka nan 'yan a'arab su ma za su yi kira za su kira 'yan aljanna za su kira 'yan wuta kamar yadda yake cikin suratul araf mala'iku za su yi kira za su kira muminai sannan za a yi shela ga mutane gaba ɗaya musamman yan aljanna wa nudu an kira su an tilkumul janna wanda ita ce aljanna allati uritumuha wanda a gada da ita ga mutanen da suka yi imani sannan kuma har wa yau akwai kiran da mutane za su yi wa junansu an rawaito a cewa a yan wuta za su kalli junansu su kirawo su wanda ya kira wannan wanda ya kira wannan to da haka Allah ya kira ta da yau tanat ranar kiran juna to kin gabanin wannan rana ta zo wannan mala'iku su kira muminai su kira yan aljanna a kira yan aljanna a yi musu bishara da dawwama a yanka mutuwa suna kallo a kira yan wuta a yi musu bishara a yi musu bishara da dawwama a yanka mutuwa suna kallo sannan yan wuta su kira yan aljanna yan aljanna su kira yan wuta sannan muminai a junansu wani ya kira wannan wanda ya kira wannan mala'iku ma za su kirawo ya ma'asharar jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtari samawati wal ard fanfudu la na illa bi sultan da haka za a kirawo aljanu da mutane a ce in kuna ganin za ku iya tsira ko za ku iya wucewa ta wani guri a sama ko a kasa to ku wuce amma ba za ku iya wucewa ba sai da dalili sai da hujja to duk wannan kiraye kiraye shine Allah ya kira ta da yawmat tanat wasu daga cikin ah, magabata sun ce wannan lafazi na attanal sun karanta shi da yi wa dadun ɗin dadun ɗin karshe shadda tanad suka da suke ce abinda ake nufi ranar gudun juna ranar da waɗannan za su tsere wannan sai zama daga nadda laraba na ta nadda al-ba'iru idan raƙumi ya kubce ya gudu sai ce nadda da aka yi wa ranar ma'ana da za ku guje wa juna za ku kowa zai gudu ya bar kowa kamar yadda Allah ya faɗa da kulli mri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa وأبيه وصاحبته kulli mri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni da haka suka ce shi ne ma'anar wannan kalma din da haka wannan zai gudu wannan ma zai gudu kowa zai gujewa dan uwan shi sannan kuma a cikin yau da aka ce shi ne za a kira da mutane da ayyukan yan aljanna a kira su da ayyukansu yan wuta a kira su da ayyukansu da haka sai a kira ta da wannan suna a muhim yana suratar da sura na tashin alkiyama rana ce da take da a tashin hankali a ranar ba wanda zai taimake ku yau ba wallo na mujibirina ranar da za ku juya baya kuna masu gudu malakun min allahi min ba ku da wani wanda zai taimake ku koma bayan Allah ba wani wanda zai kare ku daga wajen Allah madaukakin sarki a ranar mutum zai ce kalla la ila rabbika yawma idhin mustaqar a ranar zuwa ga ubangiji makoma take da haka malakum min Allah min ba wani wanda zai kare ku daga azabar Allah dan haka ku ji tsoron Allah ku kiyaye faruwa wannan rana sai ya ce to amma wa man yudlilillah duk wanda Allah ya batar fa malahu min babu mai shiryar da shi mana wannan wa'azi da nake yi da tsoratar da ku azabar duniya da ta lahira to ba mai fakar fa sai wanda Allah ya shiryar wanda Allah ya shiryar to ba wanda ya ya batar da shi wanda Allah ya batar kuma babu wanda ya shiryar da shi to amma dai da haka zan yi wa'azi zan yi kira zan bayyana abin da yake na gaskiya fata na Allah ya shiryar da ku da haka yi musu wa'azi da tsoratarwa da kuma nuna musu wannan rana tana nan zuwa wanda yake gwada al'umman da suka gabata su ma duka an tsoratar da su ranar tashin alkiyama domin rana ce da za ta haɗa kowa da kowa mutanen farko da mutanen ƙarshe babu wani a wannan rana da zai tsira sai wanda ya je wa Allah da kyakkyawan aiki da imani da tauhidi daga nan sai Allah ya ce mai ولقد حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار نعم الله يشهد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات حقيقة يوسف يازو مكو كن دبان ون اللوكتي بالبينات دا ayoyi bayyanannu da hujjoji bayyanannu fama zirtun fi shakkin ba ku gushe ba cikin shakka min ma ja a kumbi dangane da abin da ya zo muku da shi na gaskiya hatta iza halaka har sai da ya bar duniya qultum sai kuka ce lan yab'ath min ba'dihi rasula Allah ba zai aiko da wani manzo bayan shi ba kazalika to haka nan kamar yadda kuka ga wannan abu yuzillu Allahu man huwa musrifun murtab haka Allah yake fatar da duk wanda ya zama mafallaci mai shakka anan wasu malamai sun ce ci bayanin wancan mutumin mu'minu ali fir'auna ma'ana shi ya gaba da yi musu bayani wasu malamai kuma wannan shine abin da galibin malaman tafsiri suke ambatawa cewa wannan mutumin shi ya gaba da yin bayani wasu kuma suka wannan bayani ne daga wajen Allah maɗaukacin sarki da haka ana tunatar da su cewa wannan ɗabi'a da suke kai ɗabi'a ce da kakanninsu suka yi amma ba su samu rabauta ba wadda kadija a kun yusuf hakika annabi yusuf ya zo muku kun ga anan waɗanda ake gaya wa ai ba su ne annabi yusuf ya zo musu ba dan magana mafi inganci annabi yusuf ya zo gabanin annabi musa kuma ya rayu da waɗanda ya rayu da su babu wannan fir'auna da su wasu malamai suna cewa wannan fir'auna din shine wanda ya nuna da annabi yusuf magana bai inganci ba shi bane da haka annabi yusuf ya zo cikin mutanen shi ya riga ya wuce to amma sai aka ce ya zo muku saboda me saboda ai kakannin waɗannan kuma sun yi aiki irin na waɗannan da haka abinda ya zo wa na baya aka gaya musu kuma ba su yi imani ba ko kuma aka faɗa musu ko sun karɓa ko ba su karɓa ba to daidai shirya zo waɗanda suke gaba da haka yana nufin ma'ana ya zo muku ai ya zo iyayenku da kakanninku amma ga abin da suka yi wala kad ja'akum yusufu min qabl ya zo muku kin ne, ma'ana kin ne zuwa annabi Musa wala ya gwada annabi Yusuf ya riga annabi Musa zuwa ya zo muku bil bayyinati da ayoyi bayyanannu wanda dama shi ne aikin da annabawa suke suna zuwa da hujjoji bayyanannu wanda suke fili? amma fa ma tun fi shakkin ba ku gushe ba kuna shakka mana iyayen waɗanda suka zauna da shi da kakanninku haka suka dinga shakka suna ganin abin da ya zo da shi ba gaskiya ba ne da haka suka ƙi karɓa min ma ja a kuɗi gana da abin da ya zo da shi kuka ƙi karɓar wannan abin kuka ba da baya hatta ne za halaka har sai da ya bar duniya kalmar halaka anan ana nufin ya mutu kalmar halaka a larabci ana itilakin ta ana nufin mutuwa tana iya zuwa da wannan ma'ana kamar da hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kanat banu isra'ila tasufuhum anbiya'uhum kullama halaka nabiyyun ba'atha Allahu nabiyyan akhar yace duk lokacin da banu isra'il annabawan su suke jagoranci da wannan annabi ya tafi Allah ya aiko musu wannan da wannan ya tafi Allah ya aiko wannan yace manzo Allah ya ce kullama halaka nabiyyu duk lokacin da annabi ya tafi sai amfani da kalmar halaka da haka ita kalma halaka a larabci tana ya ɗaukar ma'ana mutuwa a yaranmu ne na hausa cewa ne ya halaka take ba da wata ma'ana da ke nuna cewa kamar ya yi mutuwa wadda ba mai kyau ba ko ya fada cikin bata ce ya halaka ana nufin ya bati ya bada cikin abin da ba daidai ba to amma a larabci an ce halaka ba tana nufin tana iya ɗaukar ma'anar mutuwa a da za halaka har sai da ya bar duniya qultum kuka ce lan yab'atha Allahu min ba'dihi rasula Allah ba zai aika wani manzo bayan shi ba da aka kuka imani kuka sakan sakankance kuka yi abin da kuka ga dama saboda tsabar kafirci da karyatawa sai Allah ya ce kazalika ku kun ga kamar halin ku wannan to haka halin duk wanda Allah ya kasare shi wannan yanayin naku to haka halin matacce yake kazalika yudillullah haka Allah yake matar da man huwa musrifun wanda yake mai banna murta mai shakka wanda ya shiga shakka da ayoyin Allah ya yi jayayya da ayoyin Allah ya sa shakka a zuciyar shi to nan sai ya bace ma'ana nan yana kiran su da cewa kada zan masu yin shakka kada su shakka kan annabi Musa da abin da ya zo da shi su karba domin wannan shakkar da ba da baya shi yake hana samu shiriya wannan yana nuna zunubi yana iya kange mutum da samun shiriya mutum wanda yake shiga cikin zunubi mai mai to zai iya waye gari sai zuce shi sai tsatsa sai zama in gaskiya ta zama ba za ta shiga ba ba zai karba ba duk irin wa'azin da za a faɗa ba zai ɗauka ba da zuciya ta riga ta ta lalace ta riga ta ta ɓaci Allah ya ya rufe zuciya ɗin kamar yadda za mu gani a gaba sai ce Allah zai ne nuna fi ayatillah su ne waɗannan wanda suke jayayya cikin ayoyin Allah ya gairi sultanin a ba tare da wata hujja da ta zo musu ba kabura maqtan inda Allah abin yayi muni a wajen Allah ya zama abin bakin ciki ya zama abin fushi inda Allah a wajen Allah wa inda allazina amanu da gurin waɗanda suke muminai kazalika to haka nan yatba'u Allahu ala kulli kalbin Allah yake riki yake jimki duk wata zuciya zuciyar mutakabbirin da yin girman kai jabbar mai tsaurin ido da tsaurin kai to anan sai yake dana bayanin waɗannan mutane din waɗanda Allah yake matarwa su ne Allah zai yi jaji na fi ayatun Allah masu jayayya cikin ayoyin Allah ka aya su yi jayayya su karba su yi musu su jibba da baya su kawo wani wata falsafa ko wani tunanin a ce Allah ya ce mutum ya ce to ai ai kaza ai kaza ai kaza jayayya cikin ayoyin Allah da kin karba da bidirewa da gairin sultanin atahum ba da wata hujja da ta zo musu ba wannan sifa ce lazima duk wanda zai jayayya da ayoyin Allah to zaga bai da hujja mai hujja wanda yake da dalili baya jayayya da ayoyin Allah da an ce Allah ya ce sai sallama manzon Allah ya ce sai sallama ba ba waɗannan kafirai da bi su ne jayayya cikin ayoyin Allah in an karanta su su ba da gaskiya su kiyarta da abin da ayoyin suka faɗa su bice gaskiya su ture gaskiya da wata shubha da wata jayayya da wata falsafa na wani abin da yake ba daidai ba wannan yana da haɗari abin da ake so ga mumini ya sallama yi imani in an ce Allah ya ce ka yi imani ka yadda an ce manzan Allah ya ce ka yi imani ka yadda ko da ba gane ba ganewa ba lallai ka gane ba dan akwai abin da kila ba za ka iya fahimta ba cikin ayoyin Allah da za a gaya maka amma sai ka ce to tunda Allah ya ce na yi imani idan kuma kana tunanin wannan abun ba haka yake ba wanda ya faɗa ɗin ba daidai ya faɗa ba kake tunani amma ba ka da ilimi to kafin ka yi jayayya sun ka je ka nemi ilimi sai ka je ka tambayi waɗanda suka sani an ce kaza Allah ya ce kaza an ce manzon Allah ya ce kaza ya abin nan yake sai a yi maka bayani sai ka gane ga kenan da abin da za ka yi za ka yi ala ilimi da haka akwai cuta yanzu da take yaduwa cikin mutane na ƙaryata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba tare da ilimi ba da san zuciya kurin mutum yana jin hadisi ya ce ai wannan hadisi ni ba zan yarda da shi ba me yasa ba za ka yarda da shi ba ba ilimi zai kawo maka ba sai ya kawo shi shubha ai hadisin ai wannan hadisi ya taba abin da ya shafi mutunci ga annabi sallallahu alaihi wa sallam. ka ce masa ta wace fuska sai ya taka maka bi alhali kuma wannan hadisi ya ratso shekaru da dama ba wai mutum yanzu ya kirkire shi ba hadisi da yake cikin irin bukhari yake cikin irin muslim yake cikin musnan na imamu ahmad yake cikin sunan na at-tirmidhi ko sunan na ibn majah ko yake cikin sunan na abi dawud ko hadisin da yake cikin sahih na ibn khuzaimah ko al-mustadrak na imam al-hakim ko sahih na ibn hibban waɗanda da tafi da duk duniya musulunci an san ba wai yau aka rubuta su ba inda ma dai hadisi ne da yake cikin wani jami'an can gari da ba a taɓa jin shi ba ko wani littafi sabo wanda yanzu aka rubuta shi ko jiya ko shekara jiya to sai kai shakka amma hadisin da ya rasu shekara dubu kuma bukhari da muslim ba wasu tafai da a duniyar ilimi ta addini a wannan al'umma da aka karanta aka karanta su ake koyar da su a duniya babu littafan da ya kansu in ka shirya littafin Allah al kurani duk inda ka ji ana karanta su hatta waɗanda ake da saɓani da su a wajen hadisai misali kamar shi'a shi'a suna da hadisansu daban su ma suna karanta waɗanda littattafai ko ba komai ba don su samu abin da za su kama hujja da shi da ahlus sunna da haka suna karantawa da haka littattafai ne da killan da aka rubuta su zuwa yau duniyar musulunci ta so to ya za a yi hadisin da ya ratso waɗannan gima-giman malaman da Allah ya samar wa al'umma waɗanda ba wai su bukari kaɗai ba tun daga marawaita hadisan tun daga malaman su bukari din da malaman malaman su da tabi'ai da sahabbai abin ya tuwa har zuwa yanzu sai yanzu kurin wani zai zuwa karshen zamani sai ce wannan hadisin ya cin mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam in ta ce nuna min wani malami da yi wannan bayani babu shine yanzu kurin yayi hajjanci kuma da zai kawo ya ce hadisi ne bai inganta ba ya ka dalilai da malamai suke bi ta fi to kana da hujja amma hujja za ta iya zama karɓaɓɓiya za ta iya zama ba karɓaɓɓiya ba da haka sai a nuna hujja a fita hujja kuma ya bai bayani amma wannan fa da ka haka kullum mutum zai tsaya da ka sai ga yana ta a abin wani in yana yi sai ya baka tausayi ya baka haushi ya baka tausayi jahilci ya baka haushi kaga cewa yanzu har wannan ma ya cancanta ya magana akan abin da ya shafi addinin Allah saboda duk mai hankali ya san cewa abin da yake faɗa shirme ne da shiririta ba abin da yake daidai ba ne yanzu ka duba a wannan zamanin hadisin da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ta subata ta kaumi ya zo wani guri da mutane suke tara shara fa ba da qa'iman sai ba wani ce shi ga sai zama an ce an kuma saboda kurin shi yana rayuwa a Hausa a garin Hausa ya ta iyaye da kakanni wanda yake mutsariya sai arme ne mai yi a tsugunna musulmi ne kurin shi al'ada garin ya kalla da zai tuna cewa akwai wasu jama'a ba shi ba akwai yan China akwai yan America akwai yan Birtaniya akwai yan ina ne akwai al'umman da ba su san bawali a tsaye ba ba san bawali a zaune ba su gulle su abin da suka sani ma a tsaye su kuma waɗannan to suka ji wannan hadisi su kuma me za su ce za su ga normal ne ba wani abu ne a gurin su ce kaga kai a nan ba ilimi ne ke hukunta ka al'adar. al'adar ka ce take hukunta kana jin cewa abin da ake ba daidai ba ne. amma da suke yawo a duniya akwai gurin da zaka je ka je iya fatuwa ka kewaye ta ba inda zaka yi wuri a tsugun nan dole ka yace yin domin ko ina aka yi yace yin ake kuma a gurin su daidai ne ba wani abu ne to kaga nan fa an rawaito me kun yace ake me yi hikima na daidai abin da hadisi ke gwadawa in kayi bawali a tsaye ba kai haramun ba wannan fikin ka gane wannan fikin da haka in ka je inda ba zai yi ka ya tsaye ba a zaune a tsugunne to ya tsaye ba ka saba Allah ba shi ma a jikin tayi ya zo gurin boda su ba sa dan a nuna cewa guri ne da don mutum ya na akwai yiwu ya ɗebi da jasa ya ɗebi da shi ya ɗebi cuta da haka fa ba da fa'ima kuma yin wannan ya gwada cewa ba shi ne abinda manzo Allah yake yawan yi ba yanzu ana ma halakki ne a yi da haka in ka je inda ko ka ga wani yayi kaka ɗauka haramun ne yanzu in kana karanta ban malamai ba kana karanta ko fatul bayan ibn hajar ya ambata tsarki da ruwa tsarki da ruwa kai kai ka yi bawali ka yi kai tsarki da ruwa ko bayan gida ka yi tsarki da ruwa akwai al'umman da suke a gurin su mata ne suke yi namiji ba sai yana tsarki da ruwa ba a gurin su mata ne suke yi to shi kenan sai ka zo karanta musu hadisi manzo Allah yana tsarki da ruwa shi kenan yake tsalle sai an an ci mutuncin manzo Allah saboda kurin ya saba al'adar su kaga ba haka bane to baka ka ko al'ada ka hukunta addini da ita ita al'ada ita ake hukunta ta da addini in ta dace da addini a barta in ta saba addini a watsar da ita amma ba za ka ɗauko addini ka hukunta ta da al'adar ka ba to yanzu wanda ya zo yana wannan magana kurin mujarradin wannan dan an faɗi wannan ya ce ayi ayi an kwamulakanta annabi to in ya je gurin mutanen da su kuma aka san al'adar shi kuma ya zai ya ana to don haka za ka irin wannan yana nan da dama ko mace ce ai hadisi yana koyar da ta'addanci wani hadisi ya koyar da ta'addanci wai manzo Allah ya ce umirtu an uqatila an an umarce ni in yaki mutane hatta ya shahadu an la ilaha illallah sai sai shaida babu abin bauta da cancanta da gaskiya sai Allah sai ce ai ta'addanci ake koyarwa ina ayoyi da yawa na alqur'ani da suke magana a yaki قاتل الذين يلونكم من الكفار ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا لإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم hadisai a ayoyi da dama da suke magana su siya za ka ɗauke su da haka sai kamata ya kace to wannan hadisi da aka ce annas me yake nufi da annas kowa da kowa ko ko a'a ko wanda aka toga shi sai malami shi ma bayani lamazin annas amun ne yuradu bihi al ba duka mutane ba ana nufin mushrikai kafirai shi sa a cikin hadisi sai hatta yashhadu an la ilaha illallah to sai kuma ka tambaya to ya ake jihadin kowa ake yaka ko ku akwai sharatai akwai ka'idoji sai a gaya maka ana bin mataki kaza ana bin mataki kaza ana bin mataki kaza yanzu mutum ne yake nema ake bashi amma da mutum ya zauna shi ayi ya saba shi yasa waɗannan mutane masu wannan akida in eh, akwai ayoyin da inda ba a cikin alkur'ani suke ba sun yi da su rufe su ba ayoyi da a cikin alkur'ani dan suna tsoron zuciya ba su yadda da su ba an san wannan kafirki ne a fili domin duk mai irin wancan to zai giro kan ayoyin alkur'ani da akwai ayoyin da za a karanta alkur'ani sai ga cewa a irin wancan tunanin sai mu ce to ai waɗannan ayoyi sun saba a cikin alkur'ani ne fa Allah yake cewa manzon Allah wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhsha wannan jumlar in ba alkur'ani ta zo ba sai ne ce an zagi annabi Allah ta yi wa takhshan nasa Allah da Aisha tana ta da manzon Allah zai koye wani abu alkur'ani da ya koyi irin wannan ayoyi amma manzan Allah bai ɓoye ba saboda Allah ne yake magana da manzan Allah manzan Allah bawa ne a wurin Allah da haka duk abin da Allah ya gaya manzan sa daidai amma yanzu ilmi ne na zo na kalli manzan Allah na ce wa tafsan nasa kana tsoron mutane to na yi rashin kunya dan ban kai ba amma Allah ya ce wa tafsan nasa Allah ya ce abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama ayoyi da suke magana kan wani abin da manzan Allah ya Allah ya ce ba haka za yi ba ga yadda za yi to irin waɗancan mutane ce waɗannan ayoyi in ba dan Alƙur'ani ne suna tsoron su faɗa da haka ba a ƙaryata hadisan manzon Allah da ka ilimi ne in kana da hadisin da ba baka gamsu da shi ba kawo hanyar da malamai suke yi akwai ka'ida ta kaza ta kaza ba haka kurin aka karɓa hadisai ba ba haka kurin kuma ake karɓar abin da ya zo a cikin littafi ba sai da aka ɗora ka'idoji kuma a kan su dan a kare wannan addini da shi ne a kare addini amma aka bude kofar duk wanda ya ga dama ya kare ta hadisi duk wanda ya sha ya gada ma ya karya ta ayat qur'ani to addinin ma gaba ɗaya zai tafi ne domin abinda kai kike gani daidai wanda yana ganin su ba daidai ba abinda da wanda ya gani daidai wanda yana ganin ba daidai ba to wace ka'ida ce ta ilimi za ta zo ta raba mana gaddama malamai da suke ta akwai hadisi rauna na aida ilimi suke bayani wanda hadisin yana da rauni saboda dalili kaza da kaza da kaza da kaza wanda a ka'idar hadisi wanda malamai suka sanya ka'idojin ka'idojin da suke da goyon bayan ayoyi da hadisai da kuma fahimtar ta to a ka'ida kaza wannan hadisi ya saba wannan ka'ida da aka bai inganta ba wanda kuma yake gani ya inganta sai zuciye a nan da kaza da kaza da kace ga amsar sai a ba da amsar sai zama da ilimi ake bayani ba wai da ka ba da haka duk wanda yake a cikin ayoyin Allah to za zaka tarar cewa ya kama hanyar fakewa allazina yujadiluna fi ayatin lahi da ghairi sultanin atahu sai Allah ce kabura maqtan inda Allah ya zama abu mai muni abun fushi a wajen Allah fushin kuma ya girmama saboda abin da suke na jariya da ayoyin Allah wa inda allazina amanu haka nan gurin muminai kuma muminai suna samun damuwa idan suka ga mai jariya cikin ayoyin Allah kisa ce ina Umar da ya ga wani mutum da ake kira Sabir ibn ya zo in ya zo na sai da tambayoyi na kure na ta'alluki dangane da ayoyin alkur'ani da Allah ya ce wa ce zarwa me ya ake nufi da ce zarwa yana so ya sanya shakka sai na Umar ya ji labari ya sa aka kamo shi Ya yi masa bulala wata riwaya sai da kini ya fita ya kyale shi sai a ji a ji aka ajiye shi ba kwana biyu sake zuwa ya kara mai bulala sai da kini ya fita ya ce a ake shi rana ta uku ce ya khalifa in kashi ne za ka yi karshe na kyakkyawar hanya mana na tuba na dina sannan ya kore shi ce bangaren can kuma inda ya tafi ce a gaya wa mutanen gari kan wanda ya mai magana mutumin yana shiga kasuwa ya kewaye ce su ba da mace mai kada kowa da ya ganci sai ya gude sai a ah, wannan amirin mu'mini ne ana mai magana sai da ya zo ya tuba taubatan nasuha ce waɗannan suna ka saka cikin alkur'ani da haka ba a kyale irin waɗannan ba a kyale irin waɗannan mutumin da zai zo ya kawo shakka cikin littafin Allah cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai a kyale shi bane hukuma ta ɗau mataki akan ne abin da yake daidai wato yace dan bai za a ce hukuma hukuma saboda a musulunci shugaba yana amru bil ma'ruf yana annabi anil munkar kuma malamai na ta inna Allah yaz'u bis sultani ma la yaz'u bil qur'an Allah yana tankwafarwa ya hana ɓanna ta hanyar shugaba abin da yan alkur'ani ne ba za a iya bari ba kila za a ga ayar a watsar da ayar aka a yi ba amma shi shugaba ya duk wanda ya ce na hukunta sai a daina da haka shi shugabanci a addini yana yana kariya mutane addini yana kariya mutane jini da rayuwarsu da komai yadda yake neman shugaba ya kare maka jininka kada ya bari a karwatar da shi haka musulunci yake neman shugaba ya kare mutane addinin da haka duk wanda ya ci irin wannan daidai ne a kama shi a rufe shi har sai ya dawo ya tuba na tsoha ya daina saboda in ba haka ba sai fatar da mutane ya lalata mutane addini kuma lalata addini ya ka lalata mutane rayuwa Da yanzu duk wanda ya kashe akan addini ana mai kyakkyawan zato zai je samu rahmar Allah amma da ka raba da addini ka mai da mutum ya zama zindiki ko kafiri to ina shi kuma ina rahmar Allah to haka wannan abinda hukumomi zaki yana cikin haƙƙinsu, su su iya abinda za su iya na kare shi wani wanda ya yi banna kada a bar shi bannar ta ci gaba da yiwuwa in ma suna ganin ba za su iya kai tsaye ba to akwai malamai waɗanda an yadda malamai ne suna da ilimi na alkur'ani suna da ilimi na hadisi ya zo su zo ya faɗi shi ba har su mai bayani in ma ya karɓi gaskiya ya dawo in ma kuma ya kare bakin sa ya shiru in ma kuma a hukunta shi wannan shine abin da yake yake daidai shine abin da yake daidai da haka wannan tarihi yana nan da shugabanni sun yi amfani da da da mulkin sun taimaki addinin musulunci sun hana masu hanna in ka karanta daula abbasiyya da ta a zamanin almahdi da harun rashid da waɗannan kalibobi duk waɗannan zindikai yanka su aka dinga yi sai da suka dinga guduwa suna koyewa zindikai ne sun shiga addinin amma da karya ba da gaske ba suna kawo mutane shubuha duk inda aka samu eh, wani zindiki sai khalifa ya sa a samu shi sai da aka waye gari kafin aka rige bakin irin kasasu masu zuwa kasuwa su tara mutane su kai musu kissa su hada sama da kasa su sha kuɗa su ma bula da aka dinga musu ba a barin suna zuwa su wannan kisocin waɗanda suke ba su da wani tsari zo su tarkace su ta gaya mutane duk sai a hana irin waɗannan dambe da a kiyaye mutane addini sai kuma a ba malamai na na na na sunna gaskiya dama da kuma karantar da mutane su ilmantar da mutane a gaya mutane ne Allah ya ce a gaya mutane ne manzon Allah ya ce a tsora mutane kan tafarki na muminai irin wanda Allah ya umarni da shi don haka abu ne mai muni muminai suna samun damuwa in suka ga wani yana shiga cikin ayoyin Allah ba tare da izini ba ibn kasir ce wal mu'minuna aidan yubghiduna man takunu hadhihi sifatuhu mu'minai suna jin haushin wanda wannan shi shi ta jayayya da ayoyin Allah fa inna man kanat hadhihi sifatu duk wanda haka yake to a Allahu ala qalbihi sai Allah ya tilki zuciyarsa Allah ya rufe zuciyar fala ya arifu ba da zalika ma'arufan ba zai ƙara gane wani abu na kirki ba na alheri wala yunkiru munkara idan kuma ya ga mummunan abu ba zai inkari ba dan haka ana Allah sai kazalika kamar yadda Allah ya wadancan da suka karyata suka yi jayayya yadbahu Allahu ala ala kulli qalbi mutakabbir Allah yake wa yake ribewa zuciyar duk wani mai girman kai ga bin gaskiya ya kibinta ya girman kai jabba mai kuma tsaurin ido to Allah baya kyale irin wannan duk wanda yake da girman kai Allah baya cikin da shi sai Allah ya kyale shi da girman kai shi da girman kai zai amfane shi wanda mun riga mun yi bayani a baya cewa girman kai shine kyan gaskiya da kuma raina mutane to wannan yana da mutum ya wayi gari gaskiya ba za ta je masa ba saboda wannan girman kan sai ya kasa fahimtar gaskiya sai Allah ya ce وقال فرعون يا هامان صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إلى فرعون سوء عملي وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب نعم وقال فرعون فرعون يشي يا هامان يا كي هامان ابن لي صرحا كجنا من جري من جرمة لعلي أبلغ الأسباب ولعل إن كي إن سامع أن يوي asbabas samawat hanyoyi na sama ba asaliya ila ilahi musa in je in tsinkayi abin bautawar musa wa inni la azunnuhu kaziba kai ni ina ma tsammani ko kuma ina da yakinin karya yake wa kazalika zuyyina li fir'auna su'u amali Allah ya ce haka nan aka tsawata wa fir'auna mummunan aiki wa sudda an sabil akan ya shiga barin gaskiya kuma da fir'auna illa fi tabab kai da fir'auna da abin da yake tsarawa ba komai bane fashi yana cikin abin da yake na tsara anan Allah yana babu labarin yadda fir'auna ya gaba da tagawa duk da wannan wa'azi da aka yi masa bai tsaya ba sai ya gaba da tagawa da bijirewa da girman kai da yi annabi Musa ƙarya ya tashi dan ya nuna mutane cewa ba shi abin da yake kai din nan gaskiya ne sai sai ya kai ahmad ibn Misarhat gina min gini sar shine ma'ana kai min gini mai girma mai tsawo alqasrul ali almunif a shafi wanda suke yi da bulo wanda aka gasa ana daukar tafo ayi a kwaba ayi bulo a gasa shi yayi yi ma'ana kwari sai a zo ginin da shi shi a suratul qasas yace fa auqid li ya hamanu ala tin faj'al li sarhan anan yace ka kunna ka kunna ka yi bulo. ka gasa shi da da tabo sannan ka zo ka gina mun gini mai tsawo shi abin da yake tunanin ai gini mai tsawo kama abin da ya faɗa a nan da alli abulu bil asbab wa Allah na samu hanya da kobibi al asbab wasu suka ce at turuqus samawat ko kobobi na na sama sune asbab ko kuma asbab in samu dalilai ko abubuwan da za su taimaka min ya zama na bi sama asbabar samawa ƙofofi na sama ko abubuwan da za su kai ni zuwa ga sammai hanyoyi hanyoyin da za su kai ni zuwa ga sama ba a ya a ila ila musa in je in tsinkayi abin bauta ba annabi musa wannan ya gwada shi ma a annabi musa abin da ya gaya masa ubangiji ya daidaita kan al'arki daidaitan da ya dace da shi da haka yi maganar sama saboda allah ya daidaita daidaitan da ya dace da shi sai sai to a gina masa gini shi zai je ya samu abin bautawar annabi musa wasu suka ce wasu malamai suka ce cikin dabara a nan don ya gwada cewa to in abin da yake yi ba daidai ne to yi shi ma zai je karɓo daidai da aka zai je shi ma idan ya je sai ya karɓo daidai sai ya zo da shi wasu suka ce a'a ya yi wannan ne da sunan izgili da sunan ya nuna cewa annabi Musa abin da yake faɗa ba gaskiya ba ne in gaskiya ne a ainihin gini zan je in same shi wannan wautar da hankalin mutane wautar da hankali ne in ba haka ba ta yaya za a iya bin ginin da zai je sama ya san girman sama ya san yadda take da zai ce ai mai gini je ya wannan to da yake na nan in haka ne wasu daga cikin mutanen za su ce to in haka ne ashe abin bauta wa Musa akwai abinda annan Musa yake bauta akwai in har ana cewa ka je wurin shi to kaga magana ka ce babu shi ai abata so ba kenan yana nan akwai shi kuma ya daidaita kan al'arki kaga daga nan za su fara tunanin cewa kamata mu san waye wannan abin bautawar annabi Musa to sai masu sai ce wa inni la azunnuhu kadhiba ina ba ba da ƙarya yi saboda waccan abin kai ya da cikin kwakwalwar wannan mutane wasu da ce azanna ana wasu malami ta ce ana nufin yake ma'ana ya ce wa inni la azunnuhu ni ina da nan kaziman ƙarya yi da haka kun kake na yanzu yadda ya faɗi wannan to in ma ba a yi ba ba da zai ce dan ne ba zai ce ai dan kullum mun bayyana ƙarya yake yi babu wani abin bauta to Allah ya ce wa kazalika kun ga yadda fir'auna nan ya mace yake ta waɗannan abuwa zuyyina da fir'auna su amali aka tsawata masa mummunan aiki wannan kuma abu ne mai matukar ban tsoro in bawa ya kai lokacin da shi nan zai dinga tsawata mai kyawawan abin da munanan ayyukan su zama kyawawa to sai kuma abin da Allah ya amma jiran da bawa ka kai kullum yana laifi amma yana cewa wannan laifin ba ni ma na san ba daidai nake ba Allah ne ya sa mutu ba Allah ya sa kaza yana yana jin akwai ke kai a tare da shi to akwai alamun alkhairi a tare da shi amma in aka yi matsayin at-tazayyun kada an bai an bai da aikin mutum ya zama yana ganin mai kyau ne to wannan kuma sai abin da Allah ya rabu din cikin bata amma kuma gidan shi ya rike baya taba ganin mata ma yake gani yake abin da yake kai daidai ne to ya kai mataki na na muni laifin yayi laifi kamar yadda Allah ya wa fir'auna anan laifin ya kai laifi sai Allah ya ya ya ya wannan sai aka kawata masa ayyukan samuna na sai yake ganin ai ayyuka ne masu kyau kamar yadda su ma kafirai da suka wuce gona da iri suka dinga halatta haram suna haramta halal sai Allah ya musu haka إنما النسيء زيادة في الكفر يظن به الذين na يحلونه aman. ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله الذي زين لهم سوء أعمالهم ذلك كل متن يتروقهم الله kada zuciya shi ta rini kada zunubi ya sa zuciya shi ta wayi gari ba ta gane kyakkyawan aiki a'a jiya ta zama yana yi to ya ta kokari yana neman shirya a wurin Allah shi ne za yana laifi din kuma yana jin cewa laifi yake to wannan akwai alamar da zai tuba yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace dukkan al'umma ta Allah zai ba su lafiya zai iya yare musu illal mujahirin sai masu bayyana sabo domin shi mai bayyana sabo yana nuna cewa abin da yake kai daidai ne da haka ma baya shi a fili yake amma wanda in zai sha abin sha zai sha wuri zai sha kaza sai ya buya ya je ya sha to akwai alamun yana jin damuwa domin zai abin da ya ma kaikali a zuciya wa karinta an yasali alaihi nas kamar yadda manzo Allah ya faɗa zunubi abin da ya ma kaikali a rai kuma ba ka san mutane su sani to wannan alama ce ce abin ba daidai ba to nan fir'auna ya kai matsayin da aka kawata mai munanan ayyukan shi sai yake ganin su daidai ne da haka sai ya shoge akan wannan kisa za ka yawa mutumin da ya yi ɓanna. kuma Allah ya saukan bai da wata musiba ko wata jarrabawa amma ya kasa gane cewa wancan abin da ya Allah ya rabe shi da wannan bari ya tuwe ibadi a'a sai ya dore akan abin da ya fi wannan abin tausayi ga mutum yana cikin zunubi sai Allah ya jefo mai wani ibtila'i wata jarrabawa ko ta rashin lafiya ko ta musiba a dukiya ko ta talauci ko ta kaza maimakon ya gane sai su kullum ya ci gaba da abin da yake to wannan akwai ban akwai ban tsoro domin shi bawa na Allah idan Allah ya jarrabe shi to cikin abin da yake yi na neman magani akwai komawa zuwa ga Allah shi yasa marasa lafiyar mu bayan mun ba su magunguna ko wanda yake na gargajiya ko na bature ko na kaza maganin da bai saba shari'a ba kuma mu dinga dora su kan istighfari shi ma istighfari yana magani wani Allah ya jarrabe shi da cutar ne kan wani laifi da yayi to da zarar ya ce Allah ka yafe min Allah na tuba Allah ka yafe min sai ya wani. misali na nan da dama istighfari yana maganin cuta da haka mara lafiya ka dinga dora mai kalmar istighfari astaghfirullah astaghfirullah yawan istighfari da tuba da komawa zuwa ga Allah to shi ma yana cikin sababin da yake sa mutum ya samu lafiya domin wata rashin lafiya daga sabawa Allah ne sai Allah ya jarrabe shi ko wani malamin mu da ya taba ban babu wani labari da ba na manta shi a rayuwata yana malami ne mai wa'azi mai kira zuwa ga Allah lafiya ne ya ce yana yin wa'azi yana karantarwa yana ilmantarwa sai ya zo ya fara karatun digiri na biyu da ya fara karatu ya ba yana ci gaba da karatarwa da wa'azantarwa can sai sai nan ya raya mai tunda aikin shedan ne sai ya ce kai wannan ba karatun naka ba zai haɗu da wa'azi da karantarwa ba ya kamata ka tsaye da duk wani aiki da suke na karantarwa da ilmantarwa don ka mai da kai karatun ya ce da ya yi wannan aran shi sai ya tsaye da komai ya daina yin aiki ya daina da'awa da niyyar zai je karasa karatu ya sai Allah ya jarabe shi da rashin lafiya sai gadon asibiti buci ce kwana ɗaya sai ɗau kwanaki kike da lafiya ana ta magani cutar sai Allah ya ɗora mai a zuciyar sai Allah ya yi kimsa mai sai ya tunani an ya ba wancan abin ne da na faɗa ba Allah ya jarrabe ni tun daga tun daga ran da ne magana kuma ban ƙara fita na yi wani aiki ba ina karatun da zan yi yace ce sai dai istighfar ya ce wallahi ban kwana a asibitin ba Allah ya ce da na istighfar sai na warke kun ga Allah ya jarabe shi da cutar ne saboda wani laifi to don haka ba wa ya yawan gifari daga cikin asibabu na bada lafiya mutum ya hada da yin gifari wani sa'in zai yi wa Allah sai Allah ya jarabe shi da wani irin mutum shi to bari ai ai yanzu bari in je in ji kaza zai je wani abu na laifi don Allah yana cin shi da alkhairi sai ya jefa mai zazzabi sai ya kwanta ba shi Allah ya ga dama ya yi ba to in ya bada zazzabin yana yi yana yi yana yi in zuciyar ba ta cire abincin ba tana so ta warke ta je ke sai ya ci warkewa in ya cire ya ce Allah na tuba ya yi istighfari sai Allah ya tashe shi sai shiga da al'amari to da haka yana cikin maganin istighfari to anan Allah ya ce zuyina da fir'auna su'u amalihi wa sudda an sabili an kaide shi daga ban tabarki na gaskiya wa ma kaidu fir'auna Allah ya ce kaidin fir'auna ba komai bane illa fi sabab fashi yana cikin asara. Mana duk shirin da yayi baya karewa baya cin nasara dan an ce wa ma kai kafirina dan a nuna maka dukkan wani ma kafiri duk wani shiri da zai haka zai kare to haka nan fir'auna shi ma yana cikin kafirina shi ma kai ne shi ba abin da ya zama masa ba sai asara domin bai iya cimma abin da yake so ba shi yasa karanta kisar annabi Musa da Fir'auna din a sauran surori za ga ba da ya shiga da karshe kuma Allah ya halakar da shi yana kokari ya kama annabi Musa da bani Isra'ila da suka yi imani da shi karshe ruwa Allah ya halakar da su suka shiga ruwa da kansu kuma Allah ya haɗe ruwa da su suka mutu to haka dukkan wani kafiri kai ne ke kasancewa baya zama tabbata baya zama tabbatacce kai dai abin da ake so sharafi mu bi dai shirki Allah in tansurullah yansurkum sai shin kun kan addinin Allah in dai an cika wannan sharadi to ubangiji baya kyala bayi Allah yana cika alkawarinsa da haka wannan alkawari kuma yana nan na Allah har a yau in dai mu'minai musulmai za su tsaya kan koyarwa alƙur'ani da koyarwar sunna su bi abin da manzon Allah ya da shi to ko an buga an raya za a kyale su domin babban nasara shine makiyi da yake raba ka da addinin ka ba waɗannan makiya masu yakar musulunci da musulmai ya abin da suke so a bar addini a bar ɗabi'un addini a bar sallah a bar azumi a bar ayyukan addini to ko da sun kashe ko da sun lalata amma dai kana nan akan abin da kake to ana lissafa cewa wannan cin nasara ne ku duba yadda isra'ila ta ruguza gaza ta ruguza ta yan yan yan watannin nan ko yan shekarun nan da suke bayar ta ruguza garin kusan ya zama kusan ya zama kwango yanzu da aka ɗan tsagaita mutane da suka koma za ga sai dai mutane zauna cikin ɓaraguzan gini to amma duk da haka ana lissafa su cikin wanda suka ci nasara da kai har yanzu ba su iya raba su da addinin su ba ba su iya raba su da gwagwarmayar su ba mana har gobe waɗannan masu cewa sai kun ban mana kasar mu sai kun ƙyale mu suna nan duk da kun kashe da kashewa kun lalata na lalata to wannan shi ne cin nasara mutum ya buga ya buga abin da yake so ya gaza to wannan shi ne cin nasara amma da zarar kuma mace aka bar asiri ko ba a yaki ba ko da suka shigo da ɗabi'unsu da halayen su, sai mutane suka bar asiri suka rugumi wannan to yanzu kuma sun kanke nasara domin mai an bar abin da ake kai na addini to da ka inda mutane su rike addini to nasara na tare da su a duniya da lafiya Allah ya dakatar da mu ga abin da yake so Allah ka ba musulunci da musulmai nasara a daidai da suke a duniya wannan yaki da ake Allah ka mana karshen tare da gagarumin nasara ga musulunci ga musulmai wasu suna kallon wannan yaki kallo na baibai kurin kallo suke Iran da Isra'ila da haka biyar da aka yi bayani na fahimtar da mutane da haka abin yake shi wani kamar goyon bayan Isra'ila ake zama lamarin ba haka bane yanzu ita iran tana kai hari kasashen musulmi tana kai wa saudiya tana kai wa bahrain tana kai wa qatar tana kai wa dubai a imarat waɗannan garuwa duka na musulmi idan su ma suka yunkuru suka ce za su dan za su maida mata martani to kaga yakin kuma yanzu ya haɗa wajen ƙasashe nawa maimakon idan da ƙasar iran ce kaɗai da Isra'ila waɗannan Yahuda waɗannan musulmai to yanzu kuma sai garuruwan musulmi ya zama da abin ya haɗe su don kuma abin da ya shafi nan yankin nan yankin nan da ya tushen addini addinin musulunci daga nan ya taho ba ka da inda ya kai kudu ba ka da inda ya kai madina ba ka da inda ya kai makka to idan ya zama da abin ya haɗa da nan aka waye gari cewa kana so ka je ma ba za ka je ibada ba an dakatar da zuwa ba kana so ka je haji ba za ka je ba an dakatar da zuwa sannan duk waɗannan garuwa na musulmi sun shiga da su ake yi to ai kaga musibar ba karama ba ce da haka maganar ba ba magana ba ce wai kaɗai ta wannan dole ne musulmi ya buɗe idan shi ya kalli abin da fadi fitina ce a ƙasa amma da yawa mutane mu sani fitina ce a ƙasa idan ka bi tarihin rigingimin gurin shekara hamsin sittin baya za a ga cewa waɗannan yahudawa da amerika zuwa da suke iran da iran ɗin suka haɗu kuma duk sai abubuwan da aka yi a wannan gurin haka fitina ce da ɗaciya siriya an ruguza ta da sa hannun iraq an an rubuta abin da ya shafi iraq da sa hannun iraq afghanistan da sa hannun iraq abin da ya faru duka waɗannan kasashe lubunan ka duba kudancin lubunan yadda ya zama yanzu shi ma yana nan ana ta kai mai hari saboda hizbullah a nan take kuma iran ta taba hizbullah ga yaman can fusiyon suna ta bugawa da junansu kuma suna suna bugawa saudiya iran ce ta gama waɗannan to kaga wani abu ne da yake su tana ce a kwance a kwance a gurin kuma dauloli ne guda biyu kowanne yana kokarin yin wannan daular musulunci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita ta karya daular farisanci to wannan damuwar tana nan a gurin faris to da haka abin ya wuce duk yadda mutane suke tunani ba abin da ya kamata mu mai da hankali illa yin addu'a Allah ya tsayar da abin kuma ya zama alkhairi ga musulunci da musulmi wannan shine babban addu'a da za ta yi mana a izzal islam wal muslimin Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai Allah madaukakin sarki ya fi mu da me yake daidai da haka in kai wannan addu'a sai ya ga to kayi abin da yake da daidai duk wanda yake musulmi shi kake wa addu'a kuma shi kake so ya ci galaba wanda ma'ana kuma zai zama cutarwa ga musulmi kana roƙon Allah ya karya shi to wannan shine abin da ya kamata ne ba mu tsaya mu to tuhuma junan mu ba rai wani malami ya magana an zage shi an ce ya zama yahudi ya zamba ne isra'ila wanda abin da kai yawanci masu wannan zage-zagen sun suka kowa jahilta ma abin da yake faruwa a wurin wani abin za ga nan duk inda ka shiga gashi nan rawar da iranta taka a wannan garuruwa wannan kasashe da yadda da hannun ta aka yi ba a bane koyayye su ma yahudawan sun faɗa su ma amerika sun faɗa su ma iraniyawan sun faɗa duk wani abin ne da ga shirin kashi na yusuf shi nan amma in mutum ya zo ya bayani yana so ya nuna mutane girman matsala ba yadda ana magana an goyi ba wanda zai goyi bayan yahuda kan musulmai duk lalacewar musulmi ba za ka haɗa duk lalacewar musulmi ba za ka ce wai gwara bai wuri da shi ba musulmi musulmi ne ba wani wanda zai kalli musulmi saboda yana shi a ce wai gwara bai wuri da shi babu wanda zai faɗi wannan babu wanda zai faɗi to amma ka san rigimar da girmanta da faɗinta da yadda take shi ne zai taimake ka sai ka zai kan abin da yake daidai Allah ya sa mana karshen wannan lamari ya da mu zuwa ga abin da yake so ya raba mu da tashin hankali da fitina ya ba mu zaman lafiya a kasan mu da dukkan kasashen musulmi gaba daya ya karfa mana abubuwan da muke gabatarwa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin